إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ما ذلك يا إخوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعوة الدين a nan cibiyar sahabai ko har kasuwar kafarko a wannan yammaci na juma'a tara ga watan zulqa'ada hijira dubu da ɗari uku da talatin da biyu wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan kuma miladiya dubu biyu da kuma sha biyar muna kake karatun مرئيين لك بالله بفاء عن قرآن الجمع في الصحيح إمام البخاري رحمه الله ملأ في كتاب الآذان بعضه كان يتكلم لك على سمع تأثير الفرقة تكون فلا مكان بعض الأسباب هناك ثلاثين فيه أعتبر نسخة بعض قبل التأثير إلى الظروف Allah ya kan wafa a cikin da zama karin. أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب فضل التحذير إلى الظهر حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد مولى أبي بكر عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد حسن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فأخذ التهجير إلى الروس وأنا كان في كارثته فلaka da ke tattare a cikin sammako zuwa ba da sallah a zuwa to saboda mene ne wa ce ne a zuwa kaɗai misali ne ko ko a'a a zuwa kaɗai إذا وجد مقللا أقول مقللا فأصول هذا بارك الصلاة إذا كنت تستمع حديث بسم الله ودي من إيه يقرأ وحدثنا قتيبة قتيبة هو عن ابنه ابن من؟ ابن سعيد بارك الله فيكم البغدادي أبو رجاء البغدادي عن مالك دولة أبو قتيبة يعني عن أنا الإمام مالك أما قيل لك لعن أنا يا عن أنا لمن أن أنا أمرك حديثنا هل أنا رضي الحمد هل فلان قال فجاء الآن نجي عن فلان نقوم عن عمل فيكمل عنه صلاة صلاة ركن هل أنا بحمزة أشد وموجود وتناول ذلك وذلك ثاني amma idan an yi amfani da shi to zai kana da tabbatar da cewa ya taɓa karatu da shi in ba da wata ɗauki shi a kan intifa da ya kwato da gawani labari wanda ya ba da labari da gawani da gawani ne yana yiwuwa baka da wani yake a gare shi yana yiwuwa a'a akwai wasu nau'i da yawa amma kafin magana da kawo gare shi ya ce kawai da gawani na حرف ميت مولى أبي بكر آه، أنا أبي صالح الصمان من أبو صالح؟ ذكوان أبو صالح ذكوان الصمان ميت سيروا جميل بذلك مع الصمان دواء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظور صلى الله عليه وسلم بيننا ونبكي حكم ترانا رجل يهم بنفسه في الطريق ان يمشي على الطريق وانا حروف الجر وذكر مالي مثل المرء إلا أجل أقل على إلى على كل شعب مثلا الفرش في مناخبها أي على مناخبها فأنا من الجنس كشجر في الأطالة فليس هي عملها نعم إذا كان وأن ربي أكل إذا ولا ما تتضمن تفسير حديث أم آه، آه، يفتح كما قالوا صلى الله عليه وسلم يدعو الرجال يا عين الله ارجع في السماء ارجع كلمة سماء أنا في سماء وأنا إلى كلمة سماء سماء هذا هذا إذا هذا كلمة وأنا أدري كذا الكلمة لو كثير مرة هذا الجلال لا يجوز to shi ne nan ba da kace kike yana da ala كما يبدا آية تقول يسمى علم علم بل في الأرض نعم ولو كان هذا الوكيل يقول الله الحكم ما يقول العلاج يقول كان فالجنب في الطريق أي هذا الطريق وجد الركن سوء كي يتأريد 啊，这个你肉太软，啊，这个人放开了，所以你们这个太阳的人，要开始思考问题。wannan wata gari har da ya kai babba yana da cikin sabon imani inda a cikin da abin wani da wani ba wani ya wani masu suna da sanar da ta imanin duk wani wasu suna شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأنا أدنى فيكم فهم كتب على قدر صار الآية الأدنى ليقرأ كتب الله له في أن لا يقدم يبي صدق له ما يقدم يا جماعة جرب أدنى بعض الإيمان فلم تكن بذلك مكتب على بيهقي رحمه الله إمام البيهقي رحمه الله رحمه الله شعب الإيمان شعب الإيمان إلى بلاد ولما قول للإيمان والدين وذكرنا بأن الرياضة أعلى بأدنى أعلاها قول لا إله إلا الله إلى إمارة الأذى بالطريق هو الدين الأول في شرعة البيت أجد قوة المرضى سبع من الدين ولكن لما تقول على العالم اللي عن غيري فمن عيوك عن غيري ثم أهلكم جاء ناطن له الأولين إلا فكرة بعيد آية الزكاة حاكمي في أولي إليك ko kuma kiyama ɗin lokacin في ta a baka lambar girma ko a nan da za ka gwamna ko kuma shugaban kasa da ya ce ka fi da cikin kundin tarihin wadda kasa ta goce a cikin da ta girmama ko da ba ka MNI GFSC na ba da biya ita zuwa da bai su har su ba ba ba a zama na wuya da dukkan ko kuwa فعندنا أن تفرد الصلاة كثيرا وأن الشعب الإجباري كان هذا تماما يوقف الكلمة مع الله أكبر ومن يجي يقول لما أحد أقول قلت كده حد يقول والله إذا كان الجمال لما الكلمة كلها لك يقول الأولى يعني. نعم فطبعا هذا الكلام هنقول لنفسه ما قبل أوصي إجابة ذلك طبعا هذا يسمع الخير يسمع الانتسام يقول الميت يتمكن من العبارة daga ubangiji Allah ba mu yi wa aika kare da alheri mu samu ثم قال الشهداء الشهداء خمسة المبعوث والمقتول والغلوب وظالم الغلب والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجد إلا أن ينتهوا لكانوا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه ولو يعلمون ما في العهد والصبح لأتوهما ولو شطرا ولما بقي ولا أقول الإمام البخاري حتى صاروا ذكر في إمام هذا الجار والذكر من حديث الولاء صحيح الإمام البخاري أنا في حتى صاروا abin nan gaba sau kuma fara da wanda ikrarin ke shi gaba sai masu ba da zaka ne shi a shiwa da kanka masu mutuwar shahada kanka su biyar ne Masu ba iya ka su biyar ba kama ce kanku kina shahada eh? A wasu nau'in da da mutuwa guda biyar da dukkan kuɗa cikin mutuwar shahada sai ce al-mas'ud wato wanda ya mutu a cikin allura yan zama da samu ba wannan ba buka da yi kawo yan kayan da aka yi kodina yan wanda aka buka da yi kawo da wannan tabar al-mas'ud wanda ya mutu a cikin abin allura sai wani mabukuwar da kuma wanda ya mutu da ciwo ne wani gani da kuma wanda ya kuka sanadiyar nukewa a cikin ruwa sai wata yi mai hali da kuma wanda gina ta fadi a kansa wani shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu a wurin yaki don tsawon kalmar hannu da kuma wannan ne shi ne shahidu wanda ke da hukunci na daban amma sauran ba su da wani hukunci hukunci na daban. Ilai ya rage su hada tare da suka samu amma hukuncin su ɗaya ne da duk sauran mamata za a yi wanka za a yi sallah da makarantu sosai mun ga sallah da sallah wa fara da ke sallah a wannan za ku za ku gida ina mutane kuma kare da falalar da ake samun fitowar sallah والفصل الأول ثم قبل ذلك ساعة تكون مرفوض لا تسمع ثم لم يجدوا فأنا سمعت واحد يدعي تلزقنا أخوكم وسامع إلى تكون مكتوبه إلا أن يبقى ربعي سيدي قلها لاتهموا عليه ثلاثين قلها أكمل لا أجد أكمل أمركم كنتم تحرقوا جهة تحرقوا مثلا صار غير اليوم kuma kan farko ne kawai ya ne mawar za mu ya ne mawar eh za mu ya ne mawar aljanna da da sama farko ne kawai sama da ka ce ko ko da wani ya ne mawar ko kuma da ai kawai to da ba wanda zai ya kai kirki ya ne sai da ta ma ai kawai dan bai ko da ba na saka cewa su haka da rukun amma ban da kana ce na ja aiki na kai ke nan tunda kullum nan nan za a bani da kai na kan da zan samu shi ga wannan kuma da ko kuwa ba ta kan da da na ga wani a ce ko sun sa ba ta kan da ba ko wani ne kai na saboda ya ko ba a ba ka za a yi ko da yayi wani shi ka ce ba kawo to ba haka kana ba haka kama kiran sallah kiran sallah da ake samu kiran sallah ya zan ba wanda na ne aka ayyana shin wani ke kula da kiran sallah kun zo masallaci lokaci guda ko kuma kuna masallaci lokaci kiran sallah na ne a ce wannan na zo da kiran sallah ba ki ara wani ya zama sai dai a yi kamar ya kuma ke duk wani a yi kiran sallah kai الوازم الأرض وعناك يوم القيامة نسأل الله الجنة إيه، ما ذكر في العزيز في القواضية إيه، ورانا أن هذا أتيجيها كان يسوع ويانا إلى القواضية ومن مشاعة وإلى الجنة كان لقد جنة في هو الدين إليه درجة ثانية فأنا ما قلت إن المدير هو قادر لديه دورنا sai ya ce ne da rana da ziyara a kamar kokarin da cewa na kuwa ne na kira zuwa abokan eh ko kuwa yanzu kuma na fi jarawa wani baki da ke shi wannan baki ne ya ne ke da su akwai jirage da dama su a jarawa da namu har mun ke da wasu gaba mun jira ya wuce yana kira yana goyon bayan wani saboda haka kamun. Sai da kwanai abin da addinin ubangiji الدين وكان كده أما بيت ومن حاصل قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال رسول الله كلمة ثم لا تكتب هذا الفضل على صلى مجرى سؤال ليس فقد كلمة أنه قال لك الفضل وقال لك فهو مقبول هو هو كل شيء لو أنا كيف يشبه الله كده بعد ما يجب أن تكون هذا الفضل wasu ce ko da ya ce ta kuma farko nan a ciki ba wannan abin da ya fi raba wannan bangare da wannan bangare sannan da za a ce mai sama amma da sani idan mun bari idan kana aka fi bari ya zango ta haka ciki to ma an zo ka kula min bari ya rabu tsakanin waɗansu da waɗansu to ba za ka ɗauke musu bangaren sai dai na fi zai zuwa da wannan bangaren ka fi samu wasu kuma suka ce sai ya kasance sahu farko ne kammalan ne sahu wato tun da ba zango wanda ba ta dace ya wanda sahu ba ya kasance a aliman na kan kuriya wasu su zo su dawo da nan yan tsoron sannan ba su su ciwo kaka kun da zai ka kundi to a kan jirgin yin rahar da a a sarfa da teku في الفصل الأول ثم الإجماع ذلك كما نعم. كان يكن كلام يكون يوسع كمان كتبت في الفصل الأول نعم ثم هناك سيد هذه سيد هذه الرابعة الأولى ثم اتهم عليه عليه لا يمكن أبو النداء والفصل الأول فماذا ضمير يدور مكان يدور علينا مفرد هو لا أمر ضمير الإداء لا أمر ضمير يرجع كمان على مكة وكنا تمنعنا عليه هكذا وأن القرآن أمثل في ضمير الدليل للقوم هي فكرة كاملة أما إذا كنت يمكن أن سوى وأنت يدور وأنت يكون ضمير وغير ضمير يكون sauran da suna fitar abin da yake a samun awal shi ne za a yi koyi a kai amma ba da sauran ya fi hajjar da a wannan hajjar da ke bayan komawa yana komawa da dukkan kuɗi ne abin da ake nufi a nan shi ne albarku wanda aka ambata da samu halar marku دقيق الأسرة مع الأسرة من الذي أن تقول أنا بالجمعة تقول هذه الجمعة بالقرآن بالقرآن أنزلوا آه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا آه، يقتلون الناس الذين ضرب إلا بالحق ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يبقى أثاما ومن يفعل ذلك ومن إشارة عند وجه الحكومة مطلوب عن هذا كيف؟ فذكر أقرب منقوله في ولاء الجنونة إذا صار الجنونة إذا جاءتنا كريم جانا أو من يفعل جميع ذلك لو لا يستمع إلى الإجابة بالحق من هذا الموضوع لو لا تولي أي أداء duk waɗanda abin da aka tsawon da abin da aka kama sunan ma haka da tsawon alai ai alal marko saboda haka da shirar sannan da farkon awalin sai gaba da sai ai kori a haka إن فاتح الإسلام محمد البخاري المكرمين رحمه الله سيتجد القرآن في قبول الشيخ جميل الزمان فهو مرفوض yaro ya rike ka yaro ya shiga tsoron mako don kai ka gani yana ya ka gani yana yaro ka jari sai ka fi sai cikin tsoron mako sai ka shiga ko da ka kuma ne ko duk ka huje ne ka kai shi na farko yake a tsarin aula waɗannan mako to ya ku ya rike ka saboda za ka jari sai ka haifi sannan na biyu kuma بعد ذلك يجب كده حديث الاستغفار كل اللي جابه لا لا أقول من يريد فما أبهدك مكانا من الأعمام والصعبة الناس كيف كان يفعل كان يفعل الصوت كبارا ولكم يا رب ما يفعل يا كيف يفعل ولكم يا رب ما يفعل يا حزين أبو سبيل Sebenarnya kadang-kadang ada kerjaan sudah terbawa ke diri orang sedang di mana lalu dan kata mereka apa pun. Nah, Dosen dan artisnya kita baca kepada teman indah dari bukan hanya orang saja. Nanti akan kita mungkin kamu butuh apa saja. لم سبقوا إليه لكن الإيراء جليل لم إيراء بغفر الذين لو من الباء ينفي عن الإيراء تعالى لا أنا مرض لن يترك سبقا سبقا سبقا هذه هي عشر أصلا الجوزة ومرض تأخذ من دور الفلاس لأن لا خليفة الإقامة فلا تسعوا عليكم بالسكينة والرحمة تولي أصل الاتباع حيث الإسلام شيخ سابقوا a'a ba za a kwanta da yawa ba don matuƙar da yawa yawa ƙarfin matsalaci ga matsalaci nan ga nuna an ce wani kusa ban farama da wuce eh ban farama da wuce eh wanda su ba ka ta ga wani ya ta gani muna da kai So, so, wani ɗan ɗaya da rarrabe za a yi zanda ya zanda ya zama zanda da su duk da ne kan ya faɗi da rarrabe ya faɗi da ya faɗi da ya kokari ya samu kwakwar kuma yana kokari ya nuna sabon a cikin ban ya zo ban ya kai ga zaman ya zo Satuwar kenan ko da ke yi karfa ko bane yi ya karfa kwakwar ko shi ke na ya ya karfa kwakwar ko ne. Yau, ko ta gida da yadda ka ke wannan zuwa matasashin da wuri amma ba wani lokacin da za a matasashin a kan kuna kera tare wannan rikin da bawani wannan rikin da sabida hana su gara za a matasashin ba ga ake yi shi da ba da wani lokaci za a fita kai ma'amari da ake yi ba a yi ba ɗan sam wani kama mun da ina kuma kuma ma su da haka ma za ta dace samu da sanar da jari wa kuma da sanar su ba ta a kan ma da mun je mutu wata abuwa ko da da rarrafe ne sai ko suna jan jini domin ne ko a farfara kasar bishani na abin da mai da kuma ne to a nan imam bukari da jihar ulamu ya kunna muna ba da cewa kawunan farfar tsanadiyar ilar zurfi amma kuma ba da rubutu ba a kan جميع مرة مرة إلا أن تعلم من الكاد وبرد أبدا تؤذين يا أجل أن تعلم الكون أما عدم هذا تؤذين الكون فالجنان تقدم الجنان بإيه لا أعلم أن يكون ولا تعلم كان كان فقط هذا سوف تكون بينما رجل يمشي بطريقه كلمة هذه يا yawa yawa ga zanen rana aka magana yawa za ka shi yasa yawa ni ma da ya ci abin da ya ci ci abin da ya na musamman kamar yau ne kamar da malamai kuka ce mai kyau kuma da al'adara a yanzu da zanen rana aka samu kan da tsariyar wannan lokaci ne kuma lokacin zahirar nan ya ce ta tsaro amma masu sallallahu alaihi wasallam ya ce ma cewa ya tattalin abu a ayyuka على الصراط الذي في الصراط من خلفه جهنم فقل هكا أمامني أبدا ترتبع تجدي لولا أن الراتب تهجيني فنقطة أقول الجنان أي أقول فرق فرق كمان يقول على غير فرصة فجولة على سمارة أقول من فكرة الإمام بخاري يقول لنا هنا نبتدي أقول فرق فرق جدا لا يلعب كريرا لوحة حكومة عقد يماكي وعجيك الكلام nan ne ma an jinkirta ma aka umarni da ya aka jinkirta ko to lokacin da zai halatta a yi in an jinkirta farko lokacin kuma na ba da ko don kenan aka ce yi abu da ba kan da wuri kan za ku za ka yi kuma wanda ya ce yi din nan sai a Allah ka taso a wuri da rai sai ka za ka taso a wuri da rai ke ka ga da ya hukuncin da wuri da rai sun ce farko lokaci don duk umarni ne yau. Na'am. باب اقتساب باب اقتساب الاثار حدثنا محمد بن عبد الله ابن هوشك قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمه الا تقتسمون اثاركم ألا ما آثاركم وقال مجاهد في قوله ونكتم ما قدموا وآثارهم قال الله فقال اختصار الآثار وأن هذا الأمين يعني قدر أن يحتاج استطاع لما وذكر هذا بالآثار ما كان في ذلك الجوع من البلد وحدثنا محمد بن عبد لازم نحاول كم آه، عن بعد من الإجتماع قال حدثنا عن الزوحات الذهبي قال حدثنا عضيف عن عمل حميد عن طريق الخوف عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني الكلمه وذكر الاتجاه فليسلم اما تحتسبون ربك ba ku so da ranar tashi da kuke zuwa masallaci kuka zo kuka nema cewa a ba ku yi kusa da masallaci ku ta kuka da su kan ku zo ku zauna kusa da masallaci to zan kana nan ta kanta a wajen da ya kusa ba yi kuma a wannan shirya da ka zo kan ku zuwa masallaci ba ba ku so a yi karo da mu kana ku da kuke zuwa masallaci to sai suka ce da kuke nan sai ba a gaba amma ba kan da yanzu za ka je aiki kuma kusa da harafin yana tabbatar shi shi ya zama kusa da harafin wasu ma'aikata suka zama kusa da harafin wasu cikin lafiyar da suke zama ba su yi zuwa su kuma da al'adun waɗanda ke abin da ne saboda da nesa sun yi kula da kuma yi kusa da harafin don za ku je duk zaki da suka yi suka zo za a ba su haka nan kuma ko ba ma kuma za a ba da lada saboda ka kushe ne muku da lada sannan nan bayan sallar cikin masallaci za ka san da wanda an gaba ka kowa daidai da daidai amma kushe ne muku da lada a cikin kai saboda ka duk wanda ya rage ka fi ba ka masallaci to ya fi lada ba ga wanda ya rage ke kuma وقال مجاهد مجاهد بن جبل رحمه الله في قوله إلا أن ونكثر ما قدموا وأقاله بكثرة يكفي آثاره رؤيته قطاعه تأكيد الدين ونكثرها حدا ذنب القطاع أن يكفي الغوانا كان أيدي إسلامه يتؤيد إسرائيل أو تشارك ذلك وأثار المكلمة أدلة كمان بداية أنا أفعل الإيمان يكره الجنة يرى وأنا أعمل بشرف كذلك كلام خلافات الشعب الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل يقول اذا ماتت ينقطع عمل الاسلام سلام كلام خلافات الجاهليه او ان يرتفع به اول مكانه يدعو له ثم إمام ابن مجاهد نجد في قصرة وأنا أطاعتهم أن أطاعهم أيك العسى أنا عسى فلن شاك في جلاله ذو أولا أجل ما أنا إنما نقصوا ما قدروا فلم يدركوا أن آثارهم لبثوا خطاهم ثم قدروا حيث سلامة عليهم كان ذلك نقول da wannan jinin da suna sake kwanan da ke cikin masallaci da ke da kasa ko da da wani gaba to ba kun aiki guda guda kuka yi ba to shi ya kace da kuka da za a rubuta ne sai da za a rubuta mai ba har da أنت من أنت لا معروف غير أمانة الله فإذا تبقى فيها الآثام فولا فتعرف جمعكما آثام لا لا تتلوث فمن كان يتلوث ولم يتلوث كنا مرة كان بأس لا يقول تدعو على الله فولا لا يوجد بأس لا يقول أما كل لا يقول إلى اليوم muka roƙa da wani tsaro da kuma kuɗa. Kuma kana yi, kuma kuma da wuta, عليه وسلم وسلم قال فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خبار آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم لما قال ابن مريم أخبرنا يحيى بن أبي أيوب قال حدثني قد الطاووس لديه لا معنى هل من يقضي سبب ورود الحديث أعلم الحديث الذي سبب ورود الحديث في بدلنا بين فرقنا فرقنا الحديث كفر فبين لأن الكلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم وقد ولم يجد إلى الكلمة إلى قبره suna zuwa su tashi daga abin da mafarkin su dawo su zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam fayyadu khalifa min annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa su zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce zai haka tashi cewa ya haka tashi da ba daidai ba يصير ذكر مكان يصير ذكر حضرتك عليه الصلاة والسلام فكرة الواحد إنها الخير وما هذا من دار الحبل هو سوى ما كمان duka suna da cewa sai ya yi yana a tsaye ba ko kuma da aka sallah da sallah amma kamar mutum da kin ya tuka ko abin da amfani to shi ne ko da fara sa'ana ne da bakara da sallah da sallah al-zuhur madina sai kan sallah da sallah ya ta baki ya kasance da shi ko a wajen madina a bakar hannuwa da Allah kowa nan da ba su yau madina da su eh suna da cikin kudaden da ke zafi da kwaci da ɗaya biki amma kuma kudaden duk ana kan da kasu da gwamnatina saboda ka duk lokacin da tsawon ka kuka rayu don ni sai ya rayu amma